jama'a assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a shirin cinnaka wanda masu iya hausa suka ce baka san gida ba shirin na cinnaka fili ne inda masu bita a harkokin tsaro da haƙƙin ɗan adam da kuma yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa suke haɗuwa domin tattauna kan waɗannan al'amura waɗanda suka daɗe suna wa najeriya tarnaki shirin da yana zo muku ne daga gidan talabijin na faran wata mai watsa shirye-shirye a dekodar nts star times da kuma canal plus sai kuma jerin gidajen rediyon vision fm da ke abuja kano katsina sokoto birnin kebbi zamfara gombe da kuma kaduna a filin namu yanzu wanda ni abubakar kabir mu matazu zan gabatar muna tare da malam muhammad sale mai sharhi kan al'amura na yau da kullum sai kuma barista nasir sa'id masani kan fannin shari'a kuma mai sharhi kan al'amura na yau da kullum ga kuma sha'abu mangadi shi ma dai mai sharhi kan al'amura na yau da kullum yanzu haka dai ana ci gaba da an ce kace dangane da kalaman da aka danganta da minista mai kula da harkokin mata oju kennedy inda ta ce an kafa mata kahon zuƙa ne saboda ta kisa hannu kan karbo wani bashi na dalar amurka miliyan 500 to amma kuma wani mai magana da yawunta ya ce babu wanda ya kafa mata kahon zuƙan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yi wa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa wato efcc ta sa ido akan aikin rarraba kayan abincin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da gudunmawa a jihar edo rundunar sojan najeriya ta ce matsalar sata shanu da kuma haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba suna ƙara kawo taɓarɓarewar tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya ita kuwa daraktar hukumar 'yan sandan ciki ta amurka wato kimberly chitl ta yi murabus ne bayan da aka rika sukar ta dangane da yankurin halaka donald trump wato tsohon shugaban amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican da aka yi Idan mikiya tauraron shiri tsakanin kafafen yada labaran Najeriya masu baje kolin al'amuran yau da kullum a harshen Hausa. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na idon mikiya. Sunana Umar Faruk Musa. Abubakar Mutaru ke cewa barkanmu da warhaka. Idon mikiya fili ne wanda manema labaru da ma'aikata na kafofin hada labarai kan haɗu domin yin sharhi ko bita. Shirin rukunin gidajen rediyon Vision da talabijin na farin wata fannin wayar da kan al'umma game da hakkinsu kan shugabanni fannin tsaro da yaki da cin hanci da rashawa gilugilin da gwamnonin jihohi gwamnatin tarayya ta san ba ta da damar da za ta yaƙi waɗannan 'yan ta'adda ta kwato yaran nan wato ci gaba ma da wannan tallafi tamkar ka ce ne kawai wato bai ma da amfani Idan miliya la ne marhababin. labarin wato minista mai kula da al'amuran mata da kyautata rayuwar jama'a oju kennedy wadda wato aka ambato tana fada a cikin wata hirar ta da kamfanin ya labarai na point ta wayar tarho inda aka ambato tana nuna cewa kamar wasu 'yan kabal ko wasu 'yan kusa-kusa da gwamnati 'yan bayan na iya su ne suka kafa mata kafan zuƙa har ake mata tonon silili ko ake neman a nuna ta aikata ba daidai ba da ake magana cewa ta ƙi biyan wasu 'yan kwangila kuɗinsu naira miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar ta ce duba wani abu ya kawo wannan ba illa ta ƙi yadda ta sa hannu kan wani bashi da ake so a ciyo daga ƙasar waje na dalar amurka miliyan ɗari biyar ta ce bayan wani ma akwai wasu dala miliyan ɗari ɗin da aka so a karɓo bashi kuma ta ƙi sa hannu me dalilin ta na ƙin sa hannu ta ce irin waɗannan basu suka an karɓo wato kusan kashi hudu eh, cikin goma ko kashi 40 bisa ɗari yana tafiya ne ga waɗanda ake kira consultant waɗanda suke shiga tsakani don shirya ba da wannan bashi ta ce tana ganin ita wannan ba adalci ba ne ah, Muhammad Sale wani bayani kuma ya zo kuma inda na ga wani kakakinta ko kuma mai gana da yawanta yana cewa a'a ai ba a kafa mata kafan zuƙa ba shi mai ke faruwa ne abin da ya faru shine mai magana da kakakin da yake magana da yawun wannan ma'aikata ta mata ya nuna cewa ba kabar bane suka matsa mata wato 'yan kusa da gwamnati ko fada shugaban kasa lallan ilalla cewa sai ta lamunce an karɓo wannan bashi daga bankin duniya ya ce abin ba haka yake ba ya ce an dakatar da karɓar bashi ne saboda shugaban bola ahmed tinubu yana sa a kauda duk wasu wato shamakai da aka gindaya kamar kudin consultancy da kudin kaza da kudin kaza so yake kawai a karɓo kudin gayansa kuma ya dire ga da aka nufa da wannan tallafi amma babu wanda ya matsa mata hannu ta jinkirta ne har fada shugaban kasa kuma shugaban kasa ya lamunta cewa e yanzu babu wani shamaki tsakanin matan najeriya da yaran najeriya da wannan kudade da za karbo daga bankin duniya shine dalilin da yasa ta jinkirta ta kisa hannu amma ba wai matsa mata aka yi ba kan cewa ba ta lamunta ba shine dalilin abin ba haka yake ba kamar yadda ba sanarwa to uh, barista ku ne masana fannin shari'a uh, farko dai daga wata kafa ta nuna cewa ta yi magana da ita kai tsaye kuma ta nuna cewa eh lalle ne wasu ne suka sanyo ta a gaba suna son su ga bayanta ah, kuma sai kuma ga kuma kakake ma'aikatar ta kuma ya nuna a'a abun ba haka bane amma abin da muka tabbatar shine ta bayyana gaban kwamiti na 'yan majalisar wakilai inda aka yi ta nuna yatsa kamar ma za a ba ta iska tsakaninta da shugabar ah, wannan kwamitin da ke sa ido kan ma'aikatarta a game da Eh, wasu zarge-zarge da ake mata da suka hada da rashin biyan 'yan kwangila kudinsu bayan sun yi aikin sunan naira miliyan 1,500 da makamantan haka kai mai ka fahimta daga wannan al'amari wato idan muka kalli ita wannan minista wa, uh, ministan mata uju kennedy tana tattare da uh, zarge-zarge mabambanta da kuma yanayin yadda take gudanar da aikace-aikace na ofis ɗinta yana kawo tashin hankali da hargitsi a cikin al'umma misali mu kalli wannan zargi da ake mata akan kan kudaden 'yan kwangila da ake zargin takarkatar kimanin naira biliyan daya da, miliyan 500 kudade ne da 'yan majalisun kasa suke zargin kan cewa sun karɓa ƙorafi daga hannun 'yan kwangila da suka yi ma wannan hukumar mata eh, ayyuka wanda daga eh, daga asusun eh, accountant general mai an fitar da kuɗi daga baitul malin gwamnati an fitar da kuɗi an tura wannan hukuma na mata inda take jagoranta domin a biya 'yan kwangila kuɗaɗensu to ba a biya 'yan kwangilan kudadensu ba shine suka yi korafi kwamato gaban kwamiti na na 'yan majalisa na ƙasa kan cewa a binciki wannan zargi da ake yi to kuma da aka zo jin wannan bayani nata da aka gayyace ta in ka lura akwai zarge-zarge da ya fito akwai kuɗaɗe misali kaman wani kuɗi da ake ce mishi first lady mission wanda aka ce kimanin eh, naira miliyan 150 an biya alo a shekara ta 2023 wanda ita ta ce da ta zo ta ga waɗannan kuɗaɗe amma ta tuntubi tuntuɓi eh, matan shugaban ƙasa na wancan lokacin ta ce za a sai janareto ne abin ban mamaki dangane da irin abubuwan da yake faruwa tsakanin ita wannan minista da 'yan majalisa na farko 'yan majalisu su ne suka yi wannan kasafin kuɗi ya kamata su san in an biya kuɗi daga baitul mali kuɗin menene aka biya menene ya kamata ya amfani da wannan kuɗin amma abin da ya bayyana a gaban tattaunawansu a gaban majalisa shine su kansu 'yan majalisu suna kalubalantanta kan cewa an biya wannan kuɗi amma ta karkatar ita kuma tana cewa waɗannan kuɗa wasu daga cikin kuɗaɗen da aka ce ma an biya ba a biya din ba to kaga bayani ne akwai bayanan da za ka iya samu daga ofishi na accountant general in an biya kuɗin kuma akwai isu kwamiti ɗin suna da daman su nemi banki su ba da bayanai na nawa ne ya shiga kuɗin wannan hukuma in bincike ne ake so a yi na gaskiya amma Uh, uh, wani lokacin za ka ga idan an zo bincike irin waɗannan ko dai ana so ba uh, ana so a tilasta a cimma wani manufa wanda ba binciken ne da ake yi ainihin manufan ba to watakila shi ne dalilin da ya sa take daga farko take ake zargin kan cewa ita ɗin kamar an tilasta mata akan ta sa ko kuma an muzanta mata ne wannan ƙalubalen da ta fuskanta a gaban majalisa saboda sa hannu ne akan wannan bashi da za a ciwo na naira miliyan 500 wanda duka idan ka kalla abubuwan da yake fitowa a cikin waɗannan bayanan abin lura shi ne duka basussukan da najeriya take ciwa a kasashen waje akwai wannan kimanin kashi arba'in cikin ɗari da ake cewa ana baiwa yan kayi ma'ana <laughs> consultant akwai idan babu idan akwai in ma zargi ne kawai take yi ya kamata hukumomi su sa ido a kan irin waɗannan abubuwa saboda na farko dai ana ƙara ma ƙasa nauyi ne ka karɓo bashi na kuɗaɗe misali tun zuwan shugaban ƙasa bola ahmed tinubu muga basussukan kuɗaɗe da aka yi ta karɓuwa in a ce ana cire kimanin kashi 40 cikin ɗari na cikin basussukan da ake karɓuwa to kaga menene amfanin a karɓo bashin kuɗi da yawa sannan kuma kimanin kashi arba'in ya tafi a wajen eh, biyan 'yan kayinayi. to mun gadi al'amarin sai mutum ya ga kamar yana da rikitarwa kai mai ka fahimta ita wannan oju ba wannan ne karan farko da aka ta shiga wato aka yi taimata cancan gwali ba na san akwai al'amura da dama da suka faru a baya shin kana ga a wato a da suka dage ɗin da san su ga bayanta saboda ta ki amincewa da yin irin waɗannan abubuwan da take ganin kamar zalunci ne ga najeriya ko kuma dai a wasu dalilan to matazu idan waɗanda take cewa idan gaskiya ne hatta faɗi haka cewa akwai waɗansu 'yan kabbal waɗanda ke son su ga bayanta to za a ce waɗannan 'yan kabal ai dama sun fi ƙarfinta kuma 'yan suna sun su ga bayanta wato zama guda ne za su yi mata ba wani abu ne mai wahala ba ba sai an tsaya ana bin eh, bin kadin wani wata takarda da ta kisa mu hannu ba sa'annan muka dubi magana bashi sai mu dubi matsayin minista a najeriya ashe akwai ministan da ya isa ya sa a ci bashi ko a ci bashi a najeriya matsayin minista a najeriya bai isa ya sa a ci ko ka a ci bashi a najeriya ba umarni ne ake ba minista idan najeriya a matsayinta na ƙasa tana son ta ci bashin irin waɗannan kuɗin masu yawa har dala miliyan 500 na tabbata wannan minista ba ta da ƙarfi ta hanawa shugaban ƙasa shine zai sa a ci bashin nan ko majalisar ƙasa da a ci bashi ko ka a ci bashi to eh, sai mu dawo ga ita uju ministan mata ta najeriya wadda masu bin al'amura suna cewa ita ce minista da tafi kowa wato shiga rigima tun da aka naɗa ta akwai abubuwa guda shidda waɗanda suka kullum an fara su an ƙare su cikin rigima kuma wannan rigimar ita minista ce ko dai ita ke jawo su ko kuma ita ke tsakiya har shi yasa mutane da dama ke ganin cewa to idan shugaban ƙasa zai sake naɗa wasu ministoci to ya kamata ya ɗauko ministoci masu natsuwa waɗanda suka san ma'anar aikin ministan da suke yi domin abinda ake sukan ita wannan ake zargin ita wannan minista da shi shine wato bata san ma'anar zama ministan mata ba domin dalili kamar duka abubuwan nan guda shida da suka faru abu na farko wanda uju ta fara shiga idanun mutane shine lokacin da kakakin majalisar dokokin jihar neja wato ya ba da tallafi a kan aurar da wata marainiya inda malamai suka nemi to ai akwai marayun da yawa inda ma an ƙara yawansu kuma ya yi yarda cewa to duk zai tallafa musu to a aurar da su minista ta tuma daga abuja ta ruga hanneja ta ce za ta kai ƙara matsawar za a aurar da su har ma ta ce waɗannan yaran ba su kai shekarun aure ba ko ba tare da ta yi bincike ba tana ganin kamar auren dole za a yi musu kuma ta yi mm. bincike ba kuma bata tsaya ta yi la'akari da al'ada da addinin wannan yanayin wannan mutanen da take cewa sai ta sai sun kai shekara goma sha takwas ba ah, wannan abin ya jawo rigima kwarai har minista ta koma tana neman afuwa ga abin da ta yi kuskure mm. kaga ta yarda ta yi kuskure kenan mm. kaga inda ta san aikin ministan mata da ba ta yi wannan ba ko da za ta yi sai ta sa an mata kyakkyawan bincike abu na biyu shine wannan biyan bashin kwangiloli da aka bayar wanda ta ce ta biya 'yan kwangila kaza mun gani a wani talabijin tashar talabijin ta ƙasa da ta fito tana faɗa kuma har ɗan jarida yake tambayata to ta gaya masa zuwa yanzu ɗan kwangila nawa ta biya kuma nawa an ka biya waɗanne ta kasa ba da amsa kaga wannan wata rigima ce wadda ya kamata kamun ta bayyana a gidan talabijin a ce tana da cikakken bayani ga kanta ma kamun ta shiga abu na uku shine wani bidiyo da aka nuna a wata makaranta inda wata yarinya ta rinka marin wata tana cin zarafinta a makaranta uju ta je makarantar nan ta ce ta rufe makaranta yaushe ministan mata za ta je ta ce ta rufe makaranta mai zaman kanta ba mata gwamnati ba ke ba ministan eh, ilimi ba da sauransu kaga wannan rigima ita ma an shige ta mutane suna jan haushin abin da ya faru amma kuma ana jan haushin abin da minista ta yi don ta shiga sharo ba shanu abu na uku ta fito da wani shiri to ta ce wai za ta yi gandun da za a tara mata su yi noma a san irin ƙasa irin najeriya ba'a ne a ce za a yi irin wannan tsari idan ana son a yi irin wannan tsari sai dai a ce kowace jiha za a yi kowace local government za a yi kowace mazaɓa za a yi domin matan aure da yawan su ba su da wannan zarafi da za su je har wani gari mai nisa su yi noma da sauransu wato matsala ta uku ita ce ta matsalar nan eh, ta ba da bashi wadda ita ma kaga ta jawo kacce na ce wadda kuma mutane suna ganin ko alama ba ta da wannan damar matsala ta ƙarshe wadda wannan ujud aka ganta tsakiya cikin rigima wadda kuma da yawa ana ganin inda ta san aikinta da bata shiga wannan rigima ba ita ce ta ce za ta ƙirƙiro wata kotun ta da gidanka wadda za ta rinka yawo gari gari duk inda aka ci zarafin mace wannan kotun ta yi maza maza ta yanke hukunci nan take kaga ita ba ma'aikatar shari'a ba sannan ba ni tunanin ma'aikatan mata na da irin wannan karfi ta samun alkalai da lauyoyi waɗanda za a tura kowace jiha kowace local government sai ko idan abuja ne kawai za a yi wannan kotun eh, amma akwai wani matakin da ta ɗauka kuma ko kuma ta shela wanda wasu suke ganin cewa ila da zai taimaka ta cewa za a hana otel-otel ba ta ɗakunan kwana ga 'yan matan da shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba wannan ya biyo bayan a kama wasu da aka yi suna yunkurin yin fataucin mata daga najeriya zuwa ƙasar ghana wato wannan yunkurin magana a magance yunkuri ne mai kyau amma kuma za a hana ina ma'aikatan da za su bi su sa ido a najeriya ga mai yawan local gamman 774 ina za a iya samun yawan hotel ɗin najeriya ne ban ma san iyakar shi ba ina za a samu ma'aikatan da za su iya bi daki-daki su gano wani hotel ne ya bada wannan dama amma fa tsarin mai kyau ne amma yiwuwarsa da ji kasan cewa wanda ya tsara abin tunaninsa daban don bai ɗauki cewa abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba amma gaskiya ne bai kamata a ce ana ba da dama ko hotel na ba da ɗakuna ga mutane mazaje suna ɗauka yara masu ƙananan shekaru suna kwana da su ko suna lalata su a cikin wannan hotel ɗin ba tsari mai kyau ne amma yiwuwar dole sai ta kai wannan abun a majalisa ta ƙasa an mai da shi doka cewa kowane hotel aka kama saboda haka ɗan sanda na da ikon kamu dss civil defense duk wanda ya gani zai kama amma idan dai magana ɗaya ce ta minista cewa ta hana to bata isa ta hana ba to ma da labaran mu je ga labarin mu na gaba Muhammad Sale zan dawo gare ka na ga ah, kamar yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwa ta tanadi kayan abinci musamman hatsi domin rarrabawa a jihohi yadda za a samu sauƙin tsada abinci da matsin rayuwar da ake ta magana ah, a kwanan nan ah, sanatoci su ma naji akwai tireloli da kowane sanata za a bashi domin shi ma ya je ji da mazaɓar shi su ma majalisar wakilai su ma akwai adadin tarorin da za a basu su je su rarraba to na ga hukumar efcc a jihar edo ita ta shiga tawagar eh, sa ido don ta tabbatar da an rarraba wannan abinci cikin adalci a jihar wato shiga efcc cikin wannan al'amari na rabon kayan abincin ga alama a ah, ila bayar saba da rahotannin da aka rika samu ko kuma zargin da ake na cewa in ma fa gwamnatin tarayya ta bada taimakon nan ba lalle ya kai ga wanda ake bukata ba ko za ka mana karin haske akan yadda lamarin ya gudana a jihar ta edo to ina ga wannan aiki na bibiyar kayan abinci da gwamnatin tarayya ta tura motoci 20-20 ga kowace jiha wato a jihar edo jiha ce mai kananan hukumomi guda 18 kuma ɗaya ce daga jihohin najeriya guda 36 ashe in za a ɗauki jihar edo kawai jami'an efcc da icpc da sema wato mai masu ka ɗaukin gaggawa idan aka yi ambaliya ko aka wata annoba su su kula kawai da jihar edo to sauran jihohin fa ba a la'akari wata nan ma ba rabon adalci za a yi ba ai kamata a ce headquarter dss ta ƙasa ko kuma efcc ta ƙasa ta tura jami'an ta jihohin nan 36 gaba daya su sa ido su ga yadda za a raba wannan abincin wato wannan abinci da efcc ta bi sawunsa wato da suka isa jihar ido wato sun tabbatar da cewa waɗannan abinci an raba su ga ƙungiyar kan da kuma wasu ƙungiyoyin addini da kuma wasu jami'un da masifu na rayuwa ya faɗa musu an ce an raba wannan to amma wannan gaba ɗaya abin ya taƙaita ne a babban birnin jihar edo wato benin city an manta da wasu ɓangarori na jihar edo ɗin wanda su ma akwai wasu mabiyan addinai daban kamar wurare irin su iruwa irin su ekpoma na akan samu wasu mabiya wasu addina amma labarin da kuma abin da ita gwamnatin jihar edo ta nuna kan cewa kungiyar kan da sunanta suka bayyana ta tana cikin mutanen da suka ci gajiyar wannan kuma efc ta tabbatar cewa wannan tallafi ya kai gare su to kaga ana akwai inda gizo yake sa abu biyu ne na farko yaya aka raba kayan abincin nan ga sauran jihohin da efcc ba ta je ba ita efcc ba ta da hannu a sauran jihohin ne ko kuma wani efcc gayyata ce ta musamman daga wajen gwamnan jihar uh, edo da ya tabbatar an yi rabon gaskiya in dai efcc za ta shiga wannan al'amari ya kyauta a ce ta tura duk jihohin 36 da babban birnin tarayya an tura wakilai sun sa ido sun kasa sun tsare sun tabbatar abincin nan ya kai ga mutanen da ake buri ya kai amma ba za a ɗauki jiha ɗaya kwaya ɗaya tilo a cikin jihohi 36 nan ne kawai jami'an efcc da icpc da kuma hukumar tallafi na mutanen da iftila'i ya hau kansu ina ga wannan akwai dan ayi tambaya to eh, barista shi ma yana ga kamar yana da kyau din a sa ido da a tabbatar eh, kayan amfanin kayan abincin sun kai ga waɗanda ake son su kai gare su amma a eh, tambayar da wasu za su yi shine anya waɗannan hukumomi da ya ambata suna da yawan ma'aikatan da za su iya zuwa su yi wannan aiki ko kuwa aiki ne na misali jami'an tsaro kamar 'yan sanda da su ma da ake cewa yawan su ɗin bai kai ya kawo ba ah, wato ni fahimtar da nake da shi akan sa da su hukumar efcc suke yi mu kalle shi ta fuskan doka ta fuskan doka menene homimin ah, hukumar efcc da icpc ah, da irin hukumar agaji na gaggawa akan rabo na irin waɗannan abubuwa da gwamnati take badawa a takaice eh, eh, hurumin ita hukumar efcc shine ta binciki laifuffuka da ya shafi eh, tattalin arziki ko kuma laifuffuka da ya shafi badakala na kuɗaɗe idan muka kalla za mu iya cewa wannan sa-ido da ita hukumar efcc ta yi a fuskan doka ba abu ne da ya kamata a ce efcc da sauran hukumomin sun ɓata lokaci a kai ba sai dai menene ya sa suka aka sako su a ciki saboda yawan zargi da 'yan ƙasa suke yi kan cewa idan an gwamnati ta ba da irin waɗannan abubuwan tallafi baya kaiwa ga talakawa ana karkatar da su ana saidawa a kasuwa Eh, hukumomin gwamnati suna amfana da shi to abun lura da irin waɗannan abubuwan dai na farko da tsarin da ita jihar edo ta yi za mu iya cewa in aka baiwa ƙungiyar kan wannan tallafin ya kai ga talakawa tunda zargin da ake yin ma hukumomin gwamnati su ma irin waɗannan ƙungiyoyi na kan ai ba su tsira a kai ba mun sha ganin irin zargi da na badakala da cin amanan ah, majamu'u da ake zargin shugabannin su suna yi to ah, hanya ɗaya da muke tunanin in dai gwamnati tana so ta tabbatar da irin wannan tallafi ya kai ga talaka misali akwai ƙananan hukumomi da kuma kansuloli idan aka raba kayan aka tura ga ward ward akwai yiwuwan waɗannan kaya kai ga talakawan da ya kamata a ce ya kai ba ya tsaya a matsa a babban birnin tarayyar jihar edo ba kuma mu kalli kamar yadda mamun sale ya ambata hukumar efcc da na icpc hakikanin gaskiya ba jihar edo ne kawai suka karkata ba kowace jiha akwai ofisoshi na icpc da efcc kuma abu ne da ya kamata kamar yadda muka ambata yanzu idan yau Eh, muka ambaci hukumar mata ma'ana women affairs zargin da ake yi an fitar da kuɗaɗe kuma ba a biya 'yan kwangila ba idan da hukumomin gwamnati misali icpc da efcc za su sa ido a kan fitan kuɗaɗe daga asusun gwamnati zuwa kuma asusun hukuma daga nan kuma zuwa asusun da ya kamata a tafitin da kasafin kuɗi ne ake aiki da shi kuma ana fitar da kuɗi domin a zartar da kasafin kuɗi ne inda hankalinsu zai karkata akan irin waɗannan abubuwan zai ƙara taimakawa wajen toshe ƙofan ɓanna ko kuma karkatar da kuɗaɗen al'umma da ake yawan zargin hukumomin gwamnati suna yi to uh, gadi wasu na magana cewa matrela ashirin misali me za ta yi wa jiha kamar kano ko, ko lagos Eh, ko ko rivers misali eh, duk da yake kuma na ga 'yan majalisa su ma an ba su nasu kasan nasu je su raba wa jama'a kana ganin za su raba shi bisa ga tsarin mai bukata a bashi ko kuma akwai yanayin siyasa da zai iya shigowa to matazu abinda bahaushe ka ce ma aikin banzawa kare wanka shine mutane da yawa ke zargin ah, gwamnatin tarayya tana yi ta wannan rabon abinci da take yi can baya an gwada irin wannan salo na a raba abinci ga talakawa amma talakawa ba su ga abinci ba a wannan lokaci kar mu manta zamanin buhari an fitar da abinci tireloli masu yawa a raba ma talakawa amma daga cikin waɗanda ma aka zarga sun karkatar da abincin har da sakataren gwamnatin tarayya wanda ke gaban buhari gaban idanun buhari ya karkatar da wato tirololi kusan 60 da wani abu wanda aka zarga da wannan abin kuma har an je kotu da shi don haka ko yanzu abin da ake tunanin zai shirin faruwa wato na ɗaya akwai zarge-zargen cewa ko da za a kai wannan abincin a jihohi za ka ga ba adadin tirelolin da aka ce za a raba ba shi za a ba mutane ba shi za a kai jihohin ba tun daga inda za a ɗauki hacin nan sai an samu wasu ɓata gari waɗanda za su yi ƙwange madadin a sama tirela misali eh, ton talatin sai ka ga kila an samu ton ashirin ita kuma ta je ta kai jihohi za abin da ake zargi a jihohin da za a kai abincin nan za a yi abin da tura ke ce patronage political patronage za a raba ma magoya bayan wannan gwamnatin wannan jiha abinda muka gani ya faru a kwanakin baya shine abincin da ake kai da duk kayakin da ake kai na rabo daga abuja wato kowane gwamna zai raba ma magoya bayan shi ne madadin a raba ma talakawan najeriya kamar a wasu jihohi kamar yadda aka tsara ah, kaga akwai zargin za a karkatar da abin nan akwai zargin kuma za a raba shi ga mutanen ba kowa zai samu ba za a yi adalci wajen raban shi ba ita ko efcc matazo sai mu ce kawai ta bar maciji tana biyar sau domin ga aiki gabanta kullun najeriya yanzu haka ƙasar nan ta yi zafi zazzazzau inda 'yan jama'a ke ta cewa ana ta satar kuɗin ƙasa ake ta zargin jami'an gwamnati madadin aji efcc kullum tana cabko ministoci da 'yan majalisa da sauran waɗanda ake zargi wai ga ta nan wai za ta je rabon haci da ake yi kaga wannan iyakar rena hankalin 'yan ƙasa kenan rabon haci waɗanda aka sani suna sa ido inda gaske ake za a sa hakimai masu ungunne da iyayen ƙasa sarakuna da sauransu su zo su sa ido da shugabannin al'umma malumma da sauransu limamai domin su ga cewa an raba masa adalci amma a ce wai efcc wadda ana na ana ta kama ya haya bello wanda shine tarihin najeriya na farko wanda aka kai kotu kotu ta ce ya zo ya ce bai zuwa ya tafiya shi efcc ta kamo shi ya ce bai yi ya gudu kuma tana kallo kuma an ka kasa kamo shi tsohon gwamnan jihar kogi da ake zargin tsohon gwamnan jihar kogi da ake zargin ya sace kuɗi miliyan dubu tamanin kuma aka kai shi kotu kuma shugaban efcc ya fito cikin talabijin ya bugi kirji ya ce in ya kasa kawo haya bello to shi zai aji aiki to gashi nan shiru bai kawo haya bello ba kuma bai aji aiki ba kuma madadin aji ana kama mutane waɗanda ake zargin suna ma 'yan ƙasa kwange kuma an koma bin sawun wa da aka raman abincin nan da ake ganin ko da ma ba an sa sawun ko da an raba shi ba ga adalci za a yi a raba ma kowa da kowa ba inda gona apc suke, yan apc za su samu inda gona pdp suke yan pdp za su samu in ka ba yan majalisa ka ce su je garuruwan su su raba magoya ba su za su raba ba wato ba bu ne da aka fito da shi don a yi dan ƙasa adalci ba idan yan gwamnatin tarayya tana son jama'a su wadata ƙasa ta wadata da abinci dole ne na ɗaya ta kawo tsaro inda aka san jihohin da aka san suke ci da ƙasar nan da noma a samar musu da tsaro yau duk jihar da ta yi suna da noma arewa ba ta da tsaro saka ga noman ta kashi 50 bisa 100 ya lalace jihar nasarawa jihar benue jihar neja eh, jihar zamfara jihar katsina jihar kaduna ga sunan jihohin arewa jihar kebbi jihar sokoto duk an hana musu noma can gabascin najeriya can ma noma ya yiwuwa eh, ana da iya cewa eh, wasu wurare noman bai yiwuwa wato ya rage yawan abincin da ake haƙowa tabbas manufar kenan ai mm. idan aka ce an hana musu noma ana nufin noman ya gagara inda aka sa ran a yi shi kuma ya yi tasiri ga samar da abinci a najeriya in gwamnati tana so ta kawo tsaro a samu a yi noma in gwamnati tana so ta raba takin zamani ta rage mashi kuɗi takin zamani yau ya fi buhun shinkafa tsada a kasuwa gwamnati ta mai da takin zamani dubu goma ko dubu ashirin a sa tallafi a ciki yadda talaka zai je ya so taki ton goma ya kai gonan shi ka gani yadda ba a samu ga tsaro ga taki ga kayan noma ga tallafi ga manoma ka ga yadda ba za a samu abinci ba amma cewa wai a je a so abinci kasashen waje a shigo da shi najeriya ina gaya maka babu wani shugaba najeriya wanda ya isa ya ci da mutum miliyan 200 da wani abu da abinci shi kadai babu shi kuma duk wannan abin da kake gani ana yi yau ka bi kuɗin da aka kashe wajen samar da abincin nan za ka ga cewa ya nunnun ka kuɗaɗen da ya kamata a kashe wajen samar da shi saboda dole sai zargi ya tabbata cewa akwai cin hanci da rashawa a ciki yan kwangilan da za a ba da su masu bayarwa a ba dan kwangila shi kawo ton miliyan guda ya je ya kawo ton miliyan eh, ton rabin miliyan a ba wani haka ne zuwa najeriya badakala bisa kala don haka an dai samar ma waɗansu mutane wasu hanyoyi na zamba da wasu da hanyoyin sata da na cuta da kuma yan samar ma 'yan siyasa hanyoyin da za su karkatar su yi kamfen da wannan abincin da aka samu amma talaka yana can talaka ne a ƙauye yana da wahala wannan abinci ya wadatar da shi barista na ga wasu na nuna cewa masana arziki suna nuna cewa duk wannan magana a raba abinci gwamnati ta kawo tallafi a ba da ɗauki ko an raba shi duk ya kai ga waɗanda suka fi bukata ɗin wato muddin ba zai shafi ba zai sa farashin abinci ya sauko a ƙasa ba to an gina ne ba ta shiga ba wato kamar eh, ba zai wani tasiri ba wajen kawo sauƙin rayuwa ko eh, farashin abinci yadda ake zato wato wannan hakikanin gaskiya haka ne duk wani agaji da gwamnati za ta bada ta hanyar ba ma mutane abinci ba abu ne mai dorewa ba hanya ɗaya tilo da talaka zai samu sauƙi shine misali in a samar da abubuwan noma talaka ya koma ya noma abincin da zai ciye ciyar da kanshi kuma abin da ya sa talaka yake ya samu kanshi cikin yanayi na yunwa fa abubuwa ne da kowa ya sani a ƙasar nan janye tallafin man fetur da kuma karya farashin dala kuma gwamnati maimakon ta dawo da waɗannan abubuwan da ya jefa talaka cikin kunci ya sa talaka ya samu kanshi cikin yanayi na yunwa da rashin iya samar ma kanshi da abinci sai ta dawo tana da tsarin ta ba talaka abincin da ba zai ishe shi ba kuma ya isar da wanda yake da nauyin ya ciyar da su a takaice idan ka kalla abincin nan ko da a baya ma kai ga talakan da ake so ya kai ba zai mishi ba zai ishe shi ya wuce kwana ɗaya kwana biyu ba to ka ga abu ne da ba mai ɗorewa ba to madalla ina ga za mu ɗan dakata mu sarara sa'an nan mu dawo mu da sa inda muka tsaya filincin naka ne muke kawo muku daga gidajen rediyon vision fm da gidan talabijin na farin wata shakallo. filincin naka baka san na gida ba ne ke zo muku daga gidajen radio vision fm da gidan talabijin na farin wata sha kamar yadda na abata tun farkon shirin a zuwa namu na wanda tare da muhammad saleh da barista nasir sa'id da kuma sha'ibu mangadi labarin mu gaba muhammad saleh zan dawo gare ka na ga wato babban hafsan dakarun kasa ko kuma sojan kasa na najeriya a janar taurin lagbaja yana cewa wato matsalar sata shanu ko dabbobi da kuma haƙar ma'adanai bisa ƙa'ida ba suna ƙara taɓarɓara suna ƙara taɓarɓarewar wato sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya ya faɗi haka ne ta bakin janar benson sijen wannan bayani nashi wasu za su kamar ba sabon abu ba ne an daɗe najeriya ana cewa ya dama matsalar wato ta'addanci na kamar wasu na danganta da cewa ta samu asali ne tun daga rikicin manoma da makiyaya wasu suna cewa yan eh, rashin adalci wajen shari'a in an samu saɓani tsakanin manoma da makiyayan shi ne tushen wani al'amari wasu kuma suna cewa a eh, yi haƙar ma'adanai ma shi ma shi ne yake taimakawa shin kana ga akwai wani mesa shi wato janar lagwaja ya wannan bayani a yanzu wanda abu ne kowa kusan ya san ana danganta su da matsalar ta'addanci to gaskiya yana ga wannan dalilin da ya sa wato an yi taro ne na sojoji wanda suke cikin aiki da wanda ba su cikin aikin sun yi ritaya kuma a wani cibiya a abuja aka yi wato cibiya ta samun mafita ga ayyukan aikin soja wato gaskiya ina ga wannan dalilan duk da ya bayar haka din ne amma matsalar an sha maimaita wannan dalilan an riga an san su kuma gayawa duniya cewa sata shanu da hakan ma'adinai ba bisa ka'ida ba suna cikin dalilin da suke tabbatar da rashin tsaro a yankin arewa maso yamma wannan abu haka ne amma kamata ya su sojoji su yi aiki da wannan bayani nasu a cikin kewayen aiki a cikin kewayen sojoji saboda wannan labarai ne na suru su sun gano dalilin da ya sa har yanzu arewa maso yamma ba samu tabbataccen zaman lafiya ba ya a dalilin suka ba shine sata shanu da kuma haƙan ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba to haƙan ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba shugaba muhammadu buhari tsohon shugaban najeriya ya taɓa ba da umarni wani lokaci da yake kan gadon mulki kan cewa a dakatar da haƙan ma'adinai a yankin zamfara amma da yake mutanen wurin suna da wato masu sarrafa wannan ma'adinai suna da matuƙar ƙarfi a najeriya ba daina ba ashe sojoji inda ba za su daina wannan abun ba ashe najeriya ta arewa arewa maso yamma ta najeriya ba za a samu tabbacin zaman lafiya ba don haka kamata a tambayi shi jiran lagbaja taurin lagbaja shugaban sojojin najeriya a ce to shin ku sojoji me kuke yi don ku tabbatar da cewa ababen nan guda biyu da ka faɗa sata shanu da kuma haka madanin ba bisa ka'ida ba kun magance shi me kuke yi wanda matakai kuka ɗauka yanzu shekarar sa ɗaya kaga da mulki da matsayin shugaban sojojin najeriya me ya yi? har yanzu dai yana korafi ga dalilai ga dalilai tun shekara takwas tara wannan dalilin su ne amma duk da haka ba su magance ba da haka wannan suna kirari ko kuma yana kirari ne yana kwaɓa wuka a cikinsa ya kasa maganin matsalar da ya san me dalilin kaga wannan abu ne da za a tambaye shi kuma shugaban kasa ya in ma ta kama a dakatar da su ko kuma a cin da za kawo su to eh, barasa nasiru sa'id na san eh, kusan sanin kowa ne cewa sojojin nan da sauran dakarun tsaro eh, da yawa suna cikin daji kullum suna faɗa da su 'yan bindiga daɗin nan da ke satan mutane domin neman kuɗin fansa da sauransu wasu wuraren ma kuma ruwa ke kawai a yi wa jama'a kisan gilla a wuce a ƙauyen ba don ana neman wani abu ba wato eh, su za su ce ga aikin da suke yi ga alama wannan matsala tun da matsalar sata shanu din da haƙar ma'adina bisa ƙa'ida ba to ba aikin soja ba ne kaɗai akwai wasu hanyoyi da za a iya bi a magance wannan matsala ko kuma dole sai dai ta ko kuma dole sai dai ta amfani da ƙarfin soja. e wato hakikanin gaskiya idan muka kalla bayani da masana suka bayyana hanyar da za a magance matsalolin rashin tsaro a arewacin najeriya musamman rashin tsaron da ya shafi matsalan cattle rustling da kuma kama mutane da karban kudin fansa da da illegal mining din da suka ambata ma'ana haƙan ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba masana sun bayyana na farko akwai abin da ya kawo waɗannan matsaloli baka ba ka raba shi da ma'ana hukuma mara ƙarfi hukumomi masu rauni wanda ba sa iya yin tasiri akan sauke nauyinsu da doka ya dora musu misali mu kalli fannin shari'a idan ka ga matsalolin da aka soma tun daga matsalolin satan shanu da kuma kama mutane fulanin da aka satan musu shanu za ka ga korafinsu ko da yaushe suna kai korafi gaban hukuma amma a ƙarshe ba a kama wanda ya yi laifi ko kuma ko da an kama wanda ya aikata wannan laifi shanin nasu ba a maida musu yana kuma suna kashe kudade a sashen shari'a na biyu kuma idan akwai yankuna masu yawa wanda babu alamu na gwamnati na uku kuma akwai tsananin rashin ilimi da yawa a cikin al'umma na hudu akwai fatara da talauci wanda idan muka kalli irin abubuwan da yake faruwa a ƙasar najeriya za mu iya cewa wasu abubuwan ma doku tsare-tsare ne na gwamnati yakan haifar da tsananin fatara da talauci a cikin al'umma misali mu kalli irin tsare-tsaren da gwamnatin bola ahmed tinubu ta zo da shi a da talakan najeriya yana iya zuwa ya yi noma yana iya siyan taki yana iya siyan makanshi shi abinci ya ci da iyalan shi ya yi rayuwa cikin morewa amma zuwan gwamnatin bola ahmed tinubu da ta kawo tsari guda ɗaya na janye tallafin man fetur sai ya zamana komi ya yi tsada taki ya yi tsada talaka baya iya siya man fetur ya yi tsada wasu eh, eh, eh, zirga-zirga da talaka zai iya ya biya kudin mota ya je gona ya yi noma ya zama na baya iyawa wasu abubuwa da talaka yake iya gudanarwa ya sayi abinci ya je ya yi kasuwanci duka sabida tsadar rayuwa da janya tallafin man fetur ya kawo ya zama na talaka baya iyawa kaga wannan tsari ne na gwamnati da ya zo sai ya jefa talakawa cikin kunci da tsananin talauci wasu makaratu ma wasu ba sa iya biyan kuɗin makaranta saboda an ƙara kuɗaɗen makaranta sakamakon janye tallafin man fetur to idan muka kalli irin waɗannan abubuwan da da tsare-tsare da shawarwari na masana da suka bada na farko dai a inganta hukumomin gwamnati a kamfafa su a kuma sa musu ido misali sashen shari'a idan an yi wani ɓanna ko kuma satan shanu da ake yi a tabbatar da an yi hukunci sannan kuma yankunan da ba su da alamu na gwamnati gwamnati ta samar da abubuwan more rayuwa a yankunan karkara sannan a ƙara yawan 'yan sanda a a yankunan karkara sannan kuma gwamnati dole ta samar da abubuwan more rayuwa da sannan ta janye irin tsare-tsare da take kawowa wanda yake tsananta rayuwa ga talakawa da 'yan kasa. to mun gadi kaji bayanan shi barista abubuwan da lallai in ana so a shawo kan matsalar tsaro wajibi ne a yi su to na ga gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin kafa hukumar raya yankin arewa maso yammacin najeriya akwai irin wannan hukuma da aka kafa ta arewa maso gabacin najeriya akwai irin wannan hukuma da aka kafa a yankin niger delta ga kuma ta kudu maso yammacin najeriya wato waɗanda ake sa ran idan sun yi aikin sayar da ya kamata ya tasiri za a samu sauƙi wani al'amura to amma kuma sai ga kamar shin wannan hukumomi da ake kafawa kamar babu gwamnoni ne a jihohin nan mai gwamnoni za su iya yi duk da yake wasu manufofi gwamnatin tarayya take tahowa da su amma idan ana kafa wannan hukumomi kuma zai kila zai iya rage tasirin gwamnatocin jihohi to um, idan ka ce ka kafa hukuma ta raya yanki to ba yankin da zai rayu sai fa ka samar ma yankin nan tsaro waɗannan hukumomin da ake kafawa na raya yankuna kaga irin ta niger delta uh, mun ga irin yadda ake kullum a talabijin da gidajen rediyo ana ta rawa da kiɗa na badakalar da ake ta zargin an tauka kana ji kuɗaɗen da hankali bai ɗauka ka ji an ce mutum guda ya sace su har da shugaban majalisar dattijai yana cikin zarge-zargen da aka yi masa cewa shi kaɗai ya wawure kuɗin da suka kai wato fiye da naira miliyan dubu ɗari shi ɗai na waɗannan kuɗin lokacin yana minista wannan hukumar tana ƙarƙashinsa to kuma ka hukumo ga irin wannan hukumar da aka yi a raya eh, jihohin arewa maso gabas sai ka ga ya tasirin hukumomin suke abubuwan da suka yi ba wuce 'yan gine-gine ba da inda aka ɗan samu matsaloli to ko an gina makaranta misali ai sai akwai 'yan makaranta take da tasiri ko an gina hanya sai akwai tsaron da za a bi hanyar abinda talakan arewa yake nema shi ne tsaro abinda na fahimta kuma kamar tsaron na yadda ake nufin shi zai wahala ya samu matsawar ba a samu waɗannan hukumomi da aka kafa suka kafa waɗannan irin makarantun da wajen kiwon lafiya da sauransu ba to yaushe za ka kafa makaranta da wurin kiwon lafiya bayan wurin ma da kake son ka je ka kafa bai zoyuwa yan bindiga sun tare kana ji kana gani ba a zuwa kana ganin ba ka ganin idan aka yi dage wajen wayar da kan jama'a kafofin yan labarai da sauransu mutane sun san ci gaba za a kawo musu za su iya bada haɗin kai sai dai a wayar da kan yan bindiga ai su ne ke hana a tafi jama'a ka ai shirye suke kullum a kai musu gudunmuwa shirye suke su sa 'ya'ya makaranta shirye suke dama akwai 'ya'ya makaranta dama akwai su dama ana bukata asibiti dama akwai ana bukata hanya amma 'yan bindiga sun hana abinda ake son gwamnati ta yi tukuna ta samar da tsaro a waɗannan yankuna idan tsaro ya samu sai a zo a fara gina waɗannan abubuwa ga lokacin nan gina tana yiwuwa kuma an yi ta tana da amfani amma sojan najeriya wannan maganar da labaja ya yi wato ta ba mutane mamaki kamar yadda ka faɗa abu waɗannan abubuwan biyu abubuwa ne da aka sani wannan haƙon ma'adanai da ake yi mafi yawa za ka ga cewa bancin tsohin gononi da tsohin ministoci da janaral janaral da ake zargi suna yi a zamfara mafi yawa zaka ga ana nuno farahwata 'yan cana 'yan ina waɗanda ke shigowa najeriya wa ke ba su izinin shigowa najeriya ma'aikatar harkokin cikin gida da kuma immigration suke ba da izini kamata ya yi bincike duk wanda ke ba da irin wannan izini shi ma a kamo shi don shi ma yana cutar da ƙasa ya amma sun je neman izinin shigowa ba lallai su ce haƙan ma'adanai za su yi ko sata ma'adanai ba to wannan dai yana ɗaya daga cikin abin da ke abin da kuma a rika ido kan a ido kan mutanen da ke shigowa ƙasar nan musamman waɗanda ke neman izini sa'an nan sojojin Najeriya suna da zarge-zarge tare da su abin ban takaici zarge-zargen da ake musu sun ƙi tsayawa su yi bincike a kansu na farko dai an yi zargin cewa akwai ɓata gari cikin sojojin najeriya waɗanda ke haɗa kai da 'yan ta'adda ban mu ji sojoji sun tsaya sun yi bincike kan wannan abin ba kuma ga su ana ganin kwamandodin sojoji sun tara arzikin da ya wuce abin da ya kamata a ce sun tara amma ba a yi bincike ba binciken cin hanci da rashawa da ake yi hukumar soja ta ƙi bincike mun ji sojojin da suke wajajen tsafe da waɗanda ke sabon birni suna faɗa kwamandojinsu ba su tare da su komanda sabon birni an ce sakuta yake zaune lokal gamman tana ba da gudunmuwa a akawun ɗinsa ake sawa ƙananan sojoji sun yi kuka cewa ba a ba su gudunmuwar da ake samu duk da abincin da ake ba su ɗan kaɗan ake ba su wanda bai isassu kuma shinkafa da mai ake sa musu kamar yadda suke zargi amma su hukuma soja ta san da irin waɗannan zirga-zirga to kana nufin dai baya ga waɗannan maganar sata shanu da haƙan ma'adanai akwai maganar cin hanci da rashawa wanda ya kamata su sojojin su ambata cewa tana da gaske abin da ya yi kwarai da gaske shi ya kamata labaja shi faɗa mana dalilin da yasa sojoji ba su bincike idan an zargi jami'ansu sa'an nan akwai babban zargi da ake yi a jihar zamfara da jihar katsina cewa idan aka kira sojoji aka gaya masu ga 'yan ta'adda nan sai su ce ai suna jiran sai an ba su umarni daga abuja ba a ba su umarni su je yaushe ne wanda ke abuja zai ba da umarni a kai hari a katsina ko a kai hari a zamfara an faɗa sojoji hukumar soja ta ƙi binciken al'amarin nan idan aka ce sojojin da ke yaƙi a gaban yaƙi a zamfara ko a katsina ko a sokoto sai an ba su umarni daga abuja za su je su yi wannan aikin to tabbas aikin ba zai yiwu ba kuma tabbas dole a yi zargin cewa akwai wani abuja da yake zaune wanda yake haɗa kai da 'yan ta'adda wanda bai son wannan yaƙi ya ƙare na'urorin zamani idan aka yi amfani da su kai tsaye ana ganin inda ake kai shanun ga da ake sata ana ganin masu haƙon zinarin nan da yawansu da kuma wuraren da suke a kai musu hari a kamo su sannan gononin waɗannan jihohin duk ana zargin da tsahin gononin da na yanzu da yawansu suna da hannu da wannan haƙe-haƙen ma'adanai da ake yi saboda haka su ma gwamnatin tarayya wajen ba da lasin na irin wannan haƙe-haƙen to ya kamata ta tsaya ta dakatar da dukkan lasin ɗin ta soke na kowa sai an shiga daji an kori kowa sannan ta sake sabon lasin kuma mu tazo abin da mutane ke ta mamaki shine dazuzzukan nan da ake ta'addanci suna cike kus da masu haƙon zinare da sauran ma'adinai amma ba a kama kowa daga cikinsu tura wanda ke ciki suna haƙo ba a kama su 'yan kudu da suka cika dazuzzukan zamfara da kebe da naija babu wanda aka kama to sai a ce to lallai akwai wani abu da ake zargin ma'aikatan tsaro na morewa game da wannan haƙaƙen ma'adanai da ake yi in ba haka ba baiwa a ce 'yan ta'adda ba su kama su kuma su eh, eh, um, masu tsaro su ma ba su kama ba misali zan leƙa amurka inda wato shugabar hukumar eh, 'yan sandan farin kaya ta amurka kimberly chittle ta yi murabus wannan kuma ya biyo bayan wato yunkurin da aka yi na halaka donald trump wato dan takarar zaben shugaban kasa na jam'iyyar republican wanda kuma mun san tsohon shugaban kasa ne da ya yi wa'adi daya wani al'amari da ya faru lokacin da wani matashi ya buɗe mashi wuta lokacin yana kan drum ko kuma yana kan dandamalin yakin neman zaɓe ya kuskure shi amma ya same shi a kunne ana ganin lamari ne da bai kamata ya faru ba saboda idan jami'an tsaro suna aikin su to bai kamata a ce wani har ya je har ya kafa makami har ya yi harbi ba ɗaya ba biyu ba uku ba sannan to da farko dai ita wannan shitil ta bayyana gaban 'yan majalisa inda suka mata tambayoyi amma kuma ta nuna ba za ta yi murabus ba kuma ta ki amsa wasu tambayoyin da aka da mata take ganin yanzu kawai dai kara ya kamata ita ce shugabar wannan hukuma abin da fi kawai shine ta yi murabus kai a fahimtar ka wannan al'amari magana ce muke ta tsaro an samu ga alama an samu gibi wani wuri ko kuma sakaci wani wuri wanda dole a matsayin na shugaban hukuma ta dauki nauyi ta murabus kana ganin irin wannan al'amarin zai iya faruwa a kasashe irin namu masu tasowa gaskiya yana da wuya ko da duk gari a kashe mai mulki baya sauka daga mulkinsa ya sau nawa ake zuwa garuruwa a ta'addanci a kashe mutum hamsin tamanin ɗari amma ba abin da za a yi misali tudun biri da aka ji a jihar kaduna aka kashe mutane da basu ji basu gani ba waye ya sauka ya ji kunya cewa bangarensa ne wannan barna babu wanda ya sauka ita ma gwamnati bata hukunta kowa ba har yanzu zancen ya zama tatsuniya ya bi ruwa bi iska don haka abu ne mawuyaci a ƙasar nan a yi wani abin kunya mai kula da wannan sashen ya fito bayan jama'a ce to ni gaskiya a rufe magana nan amma na sauka daga aiki a najeriya ba a haka a kasashe masu tasowa ba a haka saboda suna jin daɗin mulki saboda mulki a kasashe masu tasowa wato wani indarar ne da lokaci gajere za ka zama multibiloniya mai mai mamallakin bilabilai na nairori da daloli da shi yasa ba a sauka kowa za ka shi ba za a sauka ba wannan misali tsohon shugaban ƙasa aka harba bai ma mutu mutu ba rauni aka masa a kunne saboda hartashin ya kauce masa a kunne dan same shi kaɗan ya dan zub da jini amma ganin cewa ta zo kwamitin bincike na majalisar wakilai na, amurka ta ga cewa suna mata tambayoyin kwakwa ana neman a nuna rauninta ta ce kunga ni ba zan ansa komai ba amma na sauka daga aiki to uh, barista nasir sa'id wani al'amari na wato idan aka samu gazawa ko da sammatsi ne na ga a wasu kasashe ma ko da wani haɗari ne aka samu wato ba wai masakaci ba yawanci shugabannin hukumomin nan sukan ce ko kuma ministan da ke kula da wannan ma'aikata ya ce zai murabas a kasashe kamar namu masu tasowa idan kana ganin akwai sakacin wani jami'i a matsayinka na ɗan ƙasa kana iya ka kai ƙara ko kuma a kotu ko kuma a sai dai ka rubuta abin da ake cewa petition haka ka kai inda yake aiki wato a fuskan doka idan muka kalla irin waɗannan abubuwa za mu iya cewa na farko idan muka kalli kamar hukumar 'yan sanda ko sojoji ko jami'an tsaro na farin kaya dukansu doka ne ya kafa su kuma ya kafa su ne domin su gudanar da wani aiki to a duk lokacin da doka ya kafa wani hukuma misali 'yan sanda an ce su hana aikata laifi hana faruwan aikata laifi sannan kuma su kama masu laifi sannan in sun kama su gurfanar da su gaban hukuma a musu hukunci idan ya zama na misali kamar an kama dan uwanka yau sakamakon dan sanda da yake da haƙƙin ya tsare yankinku ya gaza samar da tsaro da ya kamata da doka ya kafa shi ya yi sannan sakamakon wannan gazawa na aikin nashi kai kuma an kama dan uwanka an sace shi an sace dan mm. uwanka mm. wanda hakan ya sanadiyan karas ko kuma ka fitar da kudin fansa ka karbo shi inda a ce dokokin najeriya ko kuma hukumominmu suna aiki yadda ya kamata wanda ya yi sakaci har aka kama dan uwan naka ya kamata a ce an wajabta mishi ya biya asaran da aka yi sanadiyan rashin aikata aikin shi hmm. misali idan muka kalli sashi na, dokokin najeriya sashin da ya shafi abin muke ce mishi tort wato idan muka kalla a sashin kamar a tsarin eh, mulki da dokoki na najeriya da kuma wanda aka shigo da shi ta sashin turawan ingila akwai abin da muke ce mishi tort ma'ana sashi na biyan diya idan wani yana da wajibci ya samar da tsaro kuma ya gaza samar da tsaron wannan gazawan nashi ya sanadiyan asarar rai ko dukiya to a doka za a iya shigar da shi kara a nemi a nuna ma kotukan cewa ga sakacin da ya yi wanda sakamakon wannan sakaci ni kuma na cutu da kaza ina neman kotu ta sa a biya ni diya a shi ya biya ni diya da ana irin haka a najeriya watakila da mun ga canji akan yanayin dabarbaru na jami'an tsaro. to masu kallo da sauraron shirin nacin naka nan fa za mu ja birki a yau saboda haka a madadin waɗanda muka kasance tare da su a zauren wato muhammad sale da barista nasiru sa'id da sha'ibu mangadi ne abubakar kabir matazu ke cewa sai wani jiko.